This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu mani ne Sarfila Hashin Gumel tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin a wata hira da shugaba buhari da gidan talabijin na cnn ya ce ba shi da zaɓi a wannan yakin in ya kai ga damke 'yan jam'iyyarsa mata apc za kuma a ji barista aminu hassan gamawa mai bincike a jami'ar harvard wanda zai yi mana bayanin tasirin da ziyarar shugaba buhari ta yi shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu a ziyarar da shugaba buhari ya kai kan haka ne ma za mu buɗe layin wayarmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku za ku iya kiranmu ta wannan lambar biyu biyar sai a sa alamar tarawa. Yanzu ga yadda duniyar ke ciki. Ƙungiyar kada hakkin bil'adama ta Amnesty International ta fito da wani rahoto game da ƙasar Burundi. tana cewa a farkon shekarar nan hukumomin wannan kasar sun yi talagargaza masu zanga-zanga siyasa kamar dai su masu neman su kifar da ita wannan gwamnatin kasar ne inda ma'aikatan tsaro suka yi ta amfani da karfi mai tsanani suna rufe bakuna masu adawa da ita gwamnatin mataimakiyar shugabar amnesty da ke kula da yankin afirka ta gabas wato sarah jackson ce take faɗar haka inda ta ce abun jin takaici ne a ainihin a ce wai masu zanga-zanga suna fuskantar albarusai domin kawai ana son a hana su su ci ko kuma su fada albarkacin bakin su mutane da yawa dai aka kashe ma a cikin wannan hargitsin sannan kuma amnesty ta ce binciken ma da ta gudanar ya nuna yadda 'yan sanda suke ta harbin mutane yayin da su mutanen suke neman su gudu ta ce kuma 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa da albarusai ma kuma yadda ake da yara kanana haka zalika amnesty din ta zargi hukumomin burundin da laifin rufe wasu kafofin watsa labarai jin kaɗan bayan yunkurin nan da wani rukunin soja suka yi na sijin mulki amma da bai samu nasara ba a yau alhamis ne shugaban amurka barack obama yake kama hanyar kai ziyara kasashen ethiopia da kenya wacce ita ce kasar asalin mahaifinsa ana kallon wannan ziyara a matsayin wacce ke nuna yadda dangantakar amurka da kasashen afirka take fara fadada musamman ta fuskar tattalin arziki kenya ce zai fara isa gobe da safen allah ya kai mu inda kuma zai halarci wani babban taron kolin kasa da kasa na 'yan kasuwan duniya da za a birnin nairobi bayan wannan ne zai ziyarci zai ziyarci ethiopia inda zai zama zai zama gana da shugaban amurka zai zama shugaban amurka na farko da ya taba ziyarar kasar sai dai kuma kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama na la'antar zuwan da zai yi a can ethiopia saboda zargin da suke hukumomin kasar na taka haƙoƙin siyasa na jama'a to muna ba ku waɗannan labarai ne daga washington a sashen wasu na amurka sakataren harkokin tsaron amurka ash carter ya kai wata ziyara da ba zata ba ce a ƙasar iraki inda ya ce ya ji ne ba don komai ba illa don ya ganar wa sai yunkurin da sojojin ita iraki da na amurka suke yi wajen yakar mayakan isis ganin yadda dakarun na isis suka kwace birnin ramadi da ke cikin lardin ambar ne yasa sakataren ya nuna alamar ya rena kura sojojin iraki har yake cewa ba su nuna kwazon yaƙi ba da jijjifin safiyar yau ne dai jirgin saman mr carter ya sauka a can birnin bagadaza a inda ya je da shirin zai gana da manyan kusoshin ita iraki din ciki da firayim ministan kasar wato haidar al-abadi da kuma ministan ta na tsaro khalid al-obidi sannan kuma sakataren tsaron da na amurka zai zanta da jagabannin 'yan mazhabar sunni wanda amurka take ta kokari ta janyo su ta saka a cikin wannan yakin da ake da mayakan isis shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ya ce kokarin da ƙungiyar 'yan ta'adda isis ke yi na neman mayaka ta hanyar duniyar gizo wato intanet ya sa yanzu ta zama ƙungiyar da tafi alka'ida yi wa amurka barazana a jiya ne da yake jawabi a wajen wani taron shekara-shekara na zantawa da juna da ake a birnin aspen na jihar Coralado, james comey yake jan kunnen cewa isis tana ƙara ƙaimi wajen neman 'yan shahada ta wannan hanyar ya ce yayin da alka'ida take taka tsantsan wajen neman mutanen da za su yi mata yaƙi isis ba ta yi wata-wata wajen neman ko'ina kuma a shirye take ta rungumi duk nau'in mutanen har da ma waɗanda ke da motsuwar hankali ko 'yan ƙwaya komai ya ce yanzu haka shafin twitter na wannan ƙungiyar yana da magoya baya sun fi dubu ashirin da ɗaya kuma dukkanin masu jin turancin ingilishi ne sosai sannan kuma ɗaruruwa koma dubbansu duk suna nan cikin amurka Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bahar wanda ya isa birnin Washington tun ranar Lahadi ya koma gida yau alhamis bayan da ya gana da shugaba obama da sakataren harkokin wajen amurka jan kerry kan batutuwan da suka shafi tsaro tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da rashawa kan wannan firci ne nasiru adamu hikaya ya haɗa mana wannan rahoto zuwa yanzu dai za a iya cewa kowa na iya fadawa komar hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC. To ma ba a ce an yi la'akari da yadda shugaba Buhari a zan wasu da gidan talabijin na CNN ya ce ba shi da zaɓi a wannan yaƙin in ya kai ga damƙe 'yan jam'iyyarsa sama ta APC. wannan hukumar da tsohon shugaba Obasanjo ya kafa ta ta sha sukar sanya yan adawa a gaba maimakon kama dun mai laifi da kuma ayyukanta na kwanan nan da suka rutsa da tsohon gwamna Adama Murtala Nyako ke ta da muhawarar shin ko dai hukumar za ta kamanta gaskiya ne a wannan karan jigon APC Alhaji Isiyaku Ibrahim ya yi maraba da alwashin shugaba Buhari wallahi na yi ji daɗin da ya jaddada faɗin gaskiya akan abin da ya yarda da shi tsarin kundin mulkin Najeriya ba a ce akwai mutanen da in suka yi laifi a basu su tafi ba tsarin mulki yana faɗin cewa a yi adalci kuma jana buhari ran 29 ga watan mai ran da aka ba shi rigaman mulki ya faɗi abubuwan da zai yi kuma ya san akan wa'annan ne aka zaɓe shi ana kiran Firzan Muhammadu Buhari mai gaskiya. Idan da wannan ne talakawan najeriya sun yarda da shi to me yake faɗi wanda da bai faɗa ba a tsarin kundin mulkin najeriya akwai inda aka ce idan 'yan jam'iyya sun sami mulki in suka yi sata suka kashe mutane sai a basu babu shi don haka yanzu janar buhari shugaban najeriya ne da apc da pdp da wanda ma ba sa siyasa tilas a musu adalci mukarraban shugaba buhari irin su sanata hadi sirika na nuna yakin ka iya cinye kowa ah, to ya dama ko hukunci da ake shi ana yi ne don ana son mutane su canza halayensu ina ganin wannan abu ne wanda yake a fili wanda duk mai hankali yana iya ganewa cewa wai dan ka rugo ka zo ka ce ka koma dan apc ka shiga rigar buhari ko ka ci zaɓe ko ma baka ci ba ka nan gidda fadar shi wai zaka sha wallahi ba gaskiya bane mu da kanmu wadanda muke tare da janar buhari mu mun sani kuma mun imani kuma a wannan muke zanne cewa ko mu din kanmu ne muka yi wani abin da ya saba mu shari'a za mu dan kudan mu tsohon dan kwamitin zattazar PDP da yi murabus Isa tafi da mafindi na ganin har dai za yi adalci a yakin tattalin arzikin Najeriya zai iya farfadowa yana mai cewa wani lokacin ai akan zaci samun wuta ne a makera don haka ba wanda zai tsammanin cewa akwai wani wanda yake wata jam'iyya ta yan bora wata yan mowa kowanne ne ɗaya yake ina kiran 'yan najeriya cewa su sani mutumin nan ya zo geran abin da aka bata na shekara sha shida a shi dama in ka ɗebe labaran dawo da kudaden almundahana efcc dai ba ta fiye samun nasarar kotu ta ɗaure waɗanda ake tuhuma da cin hancin ba yanzu dai za a jira ga kotunan ko sashen shari'a da shugaba buhari ce ya dace ya sauya a wannan karon zai yi waɗanda aka samu da laifi hukuncin da ya dace ko dai za a ci gaba da jin shari'un ne har bayan shuɗewar gwamnatocin Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru, shin kwalle ta biya kuɗin sabulu a ziyarar da shugaba Buhari ya kawo nan Amurka? Tambayar kenan da na yi wa barista Amina Hassan Gamawa. A wannan ziyara da shugaba Buhari ya kawo Amurka da kuma ganawa da da shugaba Obama da manya-manyan jami'an gwamnati ana ganin tafiya ce da ta yi armashi kuma kamar za a iya cewa an samu nasara. idan ba mu manta ba a baya a ƙarƙashin gwamnatin gaba jonathan an samu taɓarɓarewar dangantaka tsakanin amurka da najeriya amma wannan ziyara da buhari ya kawo ya nuna cewa an daɗa maido da danƙon zumunci da ke tsakanin ƙasashen guda biyu kuma bayan hakan nan an tattauna matsaloli da suke da mahimmanci to dangane da abin da ya shafi tsaro abin da ya shafi yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma kasuwanci To, dakta me, Najeriya ta cimma ga wannan ziyara, me ta tafi da shi? To, na farko dai yana da kyau a ce irin kamar ƙasa kamar Amurka bai dace a ce ana sa in sa ko tsama da ita da Najeriya ba. Kuma bai a cimma komai ba, dawo daga wannan dangantaka wani abu ne da ke da mahimmanci kuma shugaba Buhari ya yi saboda an karɓe shi da kima an karrama shi an karrama 'yan tawagarsa wannan babban ci gaba ne ci gaba na biyu kuma ya samu alkawari a bangaren gwamnatin amurka kan cewa yaƙi da cin hanci da rashawa da zai yi zai samu goyon bayan amurka alal misali kuɗaɗen da aka sata daga Najeriya aka tafi da su wasu kasashe musamman wanda aka kawo su kasashen Amurka Amurka ta nuna cewa matukar aka kawo mata shaidu aka mata kuma dalilai da yake nuna cewa an saci wa'annan kuɗaɗen to ita za ta taimaka wajen goyon bayan bincike da za a yi za kuma ta taimaka wajen ganin cewa kuɗaɗen da aka sata an mai da su Najeriya wannan ina ganin ci gaba ne saboda a baya ba a ma yi maganan cewa za a yi yaƙi da cin hanci da rashawa ko kuma ba a nemi ma haɗin kan Amurka ba wannan na farko kenan na biyu a shugaba buhari ya yi bayanin irin kokari da yake so ya yi yanzu wajen ganin cewa ya samu haɗin kan amurka a yaƙi da ta'addanci da zai yi musamman wajen samar da bayanai da kuma samar da kayan aiki kamar wanda sojoji ke bukata wajen ganin cewa sun kare dukiyoyi da rayukan jama'a idan baka manta ba a baya gwamnatin amurka horo da take ba wa sojojin najeriya ma ta daina shi saboda ta gane cewa gwamnatin da ta gudana ba ta ɗauki matakan da ya dace ba wajen ganin cewa an yi wannan eh, faɗa da ake da ta'addanci tsakani da Allah. To mun gode ba barista, batunmu na yau shi ne, shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu a ziyarar da shugaba Buhari a nan Amurka? Za mu buɗe layukan wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu. Za ku iya kiran mu da wannan lambar b sifili biyu, sifili biyar, shida biyar biyar. Zan maimaita b sifili biyu, b sifili biyar, b shida biyar biyar sai a sa alamar tarawa wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to madalla mun samu kiranmu na farko daga damatur wane daga damatur alhaji mustapha ne daga damatur alhaji mustapha menene ra'ayinka game da batun mu na yau eh, gaskiya alhamdulillah mun ji daɗin wannan ziyara da aka yi ko ba komai dai an haɗa dangon zumunci tsakanin najeriya da amurka wannan ma babban abin alfahari ne kuma insha Allah tun da shugabanmu yana da na kawo gyara da sauki Allah adda ubangiji Allah zai taimake shi sai mu dage da addu'a to madalla mun gode kwarai da gaske bari mu je Bauchi wane ne a Bauchi eh Alhaji Babangida Abubakar mai sai da ke na ce Alhaji Babangida Abubakar to menene ra'ayinka ra'ayina wannan ziyara da shugaban kasa ya kai Amurka gaskiya mun gode kwarai da gaske kuma ziyara ta yi muhimmanci muna fata ubangiji allah ya sa abin da zai samu mana a amurka shin to kwalliya ta biya kudin sabulu malam a kwalliya ta biya kudin sabulu sosai to da kwarai daga eh. to ba dalili da eh, menene dalilin dalilin da zan faɗa maka saboda da a lokacin wancan tsohon shugaba jonathan haka amerika ba ta baki fuskan ma da zai kai mata ziyara ba ballantana har da ji daɗi ya kai mata ziyara mu ko a wannan kaga Allah ya sa Amerika ta bada ah, abin nan fuskar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai mata ziyara kuma ya kai ziyara kuma ta karɓe shi hannu biyu to madalla to madalla mun gode bari mu je kiran mu na gaba wani ne daga taraba Salu Bello Manji. Salu Bello, menene ra'ayinka game eh. da ziyarar da Buhari ya kawo nan Amurka. To ina ji dai mun rasa shi. To kada a manta dai za ku iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Mun samu kira daga Nasarawa. Wane ne a Nasarawa? Nasarawa. To ina ji dai mun rasa kiran mu daga Nasarawa. Za ku iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Nasarawa kana kana ji na? to ina ji dai baya kalla yi mana dan samun dan a na'urar tamu to amma za ku iya kiran mu ku bayyana mana ra'ayoyinku game da shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu ga ziyarar da Buhari ya kawo nan Amurka idan ta biya ku kira ku gaya mana ku bayyana mana ra'ayoyinku za ku iya kiran mu ta wannan lambar b b b shida biyar sai a sa alama tarawa wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin to mun samu kira daga Adamawa. Wanne ne Adamawa? Malam na Adamawa kana ji na? To ina ji dai muna samun ɗan tangarda da kiran namu. To amma a ta ƙoƙarin kiran? To ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku. Wane ne akan layi? To muna dai sauraron kiran ku ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Za ku iya kiran batun da muke yi shine batun ziyarar shugaba Buhari da ya kawo nan Amurka. Abubuwa da yawa sun faru ya zo shi har kwanaki hudu yana ziyara ya da manyan-manyan jami'an gwamnati nan Amurka da manyan 'yan kasuwa da dai sauransu ya haɗu kuma da shugaba Barack Obama inda suka tattauna kan batutuwa da dama batun tsaro na ɗaya daga ciki batun cin hanci da rashawa da dai sauransu. to ku kira mu domin ku bayyana mana ku gaya mana shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu to muna sauraron kiranku lambar mu dai kada a manta za ku iya kiran mu ta lambar nan b biyu b sifili biyar b shida biyar biyar Hello. wane ne a kan layi yahaya muhammad malam yahaya menene ra'ayinka ra'ayina da farko dai yana ina ma Allah subhanahu ta'ala godiya Allah subhanahu wata'ala da amara da ban har lafiya la. a ra'ayina kuma da jin daɗi na kamar da kuke cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba ma kuɗin sabulu ba kuɗin komai mai ta biya haka dangane da zuwan Muhammadu Buhari to me yasa ka faɗi haka saboda haka muna muna addu'a Allah subhanahu ta'ala ya sa wannan shine alkhairi kuma Allah ya dushar da Allah ya kauda shi Allah ya tabbatar mana da alkhairi na zuwan shi da ziyara din da yi da tattauna din da suka yi amin ya rabi Allah ya da sharri ya tabbata mana da alkhairi to malam ya da me da me kake ganin an cimma a an cimma abubuwa da yawa tun da kaga kamar gwamnati ne ta wuce na'am ba ta samu daman zuwa ba ba ta samu daman za ta samu wannan dama ba sai gashi yanzu Allah subhanahu wa ta'ala cikin kwanaki kaɗan na zuwan janar muhammadu buhari da dan tsibishi shi haka ne kwanaki kaɗan allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ya ba shi misali ya ba shi abin da ake ce masu kira ta tunani ya je domin ya ceto najeriya a cikin kangidin da shiga wanda yake an samu wasu wanda suka misali suka kwashe mana dukiyoyi suka haye da su yanzu a tunani da allah ya ba shi muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana karfin gwiwa wato kana ganin mutuncin Najeriya mutuncin Najeriya ya dawo kenan yanzu ga kasashe ga ƙasar Amurka saboda ka san a da ba wai za a ce ba a shiri ba amma kuma ba a to madalla mun gode kwarai da gaske bari mu je Borno mun samu wani daga Borno wane ne a Borno Ali ne Ali malam menene gudunmawa ko menene ra'ayinka ra'ayina Allah ya dawo da Buhari lafiya ina murna da haka kuma bayan haka Allah ya dawo da kiban Najeriya akan gwamnatin da ta shuɗe. Ina fata kuma waɗanda suke mulki a yanzu su yi haƙuri su taimaka wannan bawan Allah a mana aiki a ƙasa. To haƙura da abubuwan da suka yi da dan Allah duka fatan mu. To madalla mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Niger, wane ne a Niger? nasir Abdullahi. Nasir Abdullahi, menene ra'ayinka a yau? Eh, Masha Allah. Ra'ayina a kan muhimman zuwa kwanar yau kai sabulu. Malam kashe rediyon kana Malam kana ji na? Ka ce To madalla mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Kano, wane ne a Kano? da gwarzo ne a wallu gwarzo a wallo to eh. menene ra'ayinka a yau akan wannan batu da muke tattaunawa eh, gaskiya na ji daɗi kuma wannan alfahari da wannan shugaban ƙasa namu ya zo amerika kuma yana da cikin daɗin da na ji da direct ya gaya wa shugaban ƙasa na amerika cewa ba za mu yarda da auren jeji ba domin gaba ɗayan mu addinin nan guda biyu na musulunci na kiristanci duk bai yadda da wannan auren jinsi ba saboda haka na yi farin ciki da ya tabbatar wa ya tabbatar da barack obama ra'ayin 'yan najeriya gaba ɗaya haka ne to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to zamfara wane ne a zamfara tukur ahmad tukur ahmad menene ra'ayinka na yau ra'ayina yau na ji daɗi kwarai dangane da ziyarar da bahar kai amerika sannan kuma dama abubuwan da an tattauna mun jira din su kware ko muna sa ran cewa insha Allahu abubuwan da an tattauna za a kai karshen su babban matsalar da aka fuskanta ta rashin tsaro in Allah da ita kanta Amurka za ta taimaka mana domin a kai karshen matsalolin da aka fuskanta to madalla man tukur ahmed da wayanka muka dau muka daina muka dakatar da daukan waya a yau wanda suka kira mu mun gode da wanda ma ba samu layi ba a gwada mu gobe gobe rana ce madalla mun gode har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogonmu na cewa karfe 4 da minti 56 yanzu kuma sai wasanni a takaice. zakarun gasar kwallon kafar premier ta nigeria wato kano pillars tare gari da mai horar da 'yan wasan kungiyar ok imodi kano pillars din wace yanzu haka ita ce ke rike da kofin na premier na kasar ta fuskanci kalubale da koma baya a gasar a wannan kakar wasannin inda yanzu haka take a matsayin ta tara a teburin gasar tare da tazarar maki tara tsakaninta da masu jagorancin teburin wato sunshine stars da kuma enyimba haka kuma Pilas din ta kasa tsallakewa daga zagayen farko na gasar zakarun Afirka yayin da kuma kungiyar Plateau United da ke ajin kasa ta fitar da ita daga gasar cin kofin kalubalenka na nigeria din 'Yan wasa da magoya bayan kungiyar dai sun kada kuri'ar kin jinin kocin Imodi wanda ya jagoranci kungiyar a kakar wasanni ta bara inda ta yi nasarar daga kofin na firimiya karo na uku jere da juna a ranar talata nan da ta gabata ne hukumar gudanarwar kungiyar ta yi wani taro domin tattaunawa a kan samun sabon koci to sai dai a wata zantawa jami'in hulɗa da 'yan jarida na kungiyar rilwanu idris malikawa ya ce har yanzu ba a cima matsaya ba to amma ana sa ran bayyana sabon kocin kungiyar nan da zuwa jibi asabar idan aka dawo daga hutu a kasar ingila dan wasan tsakiya na club din chelsea wato oscar ya yi fatali da zancen barin club din nasa biyo bayan sa da zakarun gasar serie a ta kasar italiya wato juventus suke yi oscar dan kasar brazil ya ce zai ci gaba da zama daram a chelsea tare da kudurin samun nasarorin lashe kofuna daban-daban mai horar da 'yan wasan juventus din missimiliano allegri shine da kansa ya nuna sha'awar sayan oscar din a watan da ya shige to amma kuma wakilin sa ya nisanta shi daga barin club din nasa a kasar spain kuma tsohon dan wasan club din barcelona gerard lopez ya zama mai horar da rukunin matasan kungiyar ta barcelona lopez dai ya kasance mutum na uku kenan da ya bugawa barcelona wasa kana kuma ya zame koci a club din baya ga pep guardiola da luis enrique murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Bisa cewar kungiyoyin kare hakkin bil'adama na 'yan gwagwarmaya China a 'yan kwanakin nan, hukumomin ƙasar ta China suna kamuwa bisa ka'ida ba, da tsarewa da tilastawa mutane barin gari, da tsare mutane ba tare da an san inda suke ba, ko kuma tsare wasu lauyoyi guda 191 da aka yi wa tambayoyi aka sake su waɗanda saboda sun ƙalubalanci manufofin jami'an China a cikin ruwan sanyi. Hukumomin ƙasar China sun tsare lauyoyi daga kamfanonin lauyoyin da dama ciki har da wasu guda shidda daga kamfanonin lauyoyin na penguin da ke birnin beijing kamfanin lauyoyin penguin shine ke kula da wasu ƙararriki sanannu na take hakkin 'yan adam ciki har da batun wani malami ɗan ƙabilar ongrin mai suna inham totti wanda aka garkame a gidan yari an fara waɗannan kame-kame ranar tara ga watan yuli a lokacin da wata lauya ta kamfanin penguin mai suna wang yu ta ɓace bayan ta aikawa da abokanta saƙon text message ta wayar hannu cewar yanar gizonta ta daina aiki kuma an datse mata wayar lantarkin gidanta wasu kuma mutane suna ƙoƙarin kutsawa cikin gidanta wang ta wakilci jama'a da dama waɗanda ke da hannu wajen gwagwarmaya kare 'yancin bil'adama ko harkokin 'yancin addini waɗanda suka haɗa da wasu 'yan ƙungiyar Falun Gong wato wata ƙungiyar addini da aka haramta a ƙasar China. Shi ma daraktan kamfanin longyoying Zhou Xingfeng sai da aka tsare shi domin ya wakilci Zhang Mion, wani jaridar China wanda ya ba da rahoto a kan zanga-zangar demokuraɗiyya a Hong Kong. Amurka na matuƙar damuwa kasancewar ana fakewa da sabuwar dokar tsaron ƙasa ta China wajen keta hakkin al'umma. Amurka na kira ga China da babban murya da ta girmama 'yancin 'yan ƙasarta ta kuma saki waɗanda ta kama ta tsare kwanan nan domin neman kare 'yancin kansu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Yanzu kuma za mu koma ga Aliyu ya bamu labaran amma wannan karan a takaice. safilu ƙungiyar kare hakokin bil'adama ta duniya da ke kira amnesty international ta ce ta fito da wani rahoto na musamman akan kasar burundi tana cewa a farkon shekarar nan hukumomin wannan kasar sun ragargaza masu zanga-zanga siyasa sai ka ce su mutane ne da ke neman su kifar da gwamnatin ita a burundi da ma'aikatan tsarin suka yi amfani da karfi domin su rufe bakunan su masu adawa da gwamnatin mataimakiyar shugaban amnesty international din da ke kudan mata da yankin afirka ta gabas da jackson ce take cewa abun jin takaici ne ainihin a wai ga masu zanga-zanga suna fuskanta albarusai ba don wani laifi ba sai don kawai suna neman su morewa su na faɗa albarkacin baki To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie da ta haɗa shirin ta ba da umarni da injiniyan mu na yau, ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa ku kwana lafiya. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.